Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokan aiki ne ke farin cikin kasancewa da ku. a wannan shiri na yammacin yau laraba uku ga watan mayu na shekarar 2023 Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa kasar Finland a yau Laraba domin halartar wani babban taro da shugabannin kasashe biyar na gabashin nahiyar Turai. Ruwan sama kama da bakin kwarya da suka haifar da ambaliya da zabtarewar kasa a kudanci da arewacin Rwanda ya yi sandiyar mutuwar akalla mutane 109. rundunar sojin isra'ila da mayakan Falasɗinawa sun ci gaba da musayar wuta da sanyin safiyar yau laraba a zirin gaza da wasu makwabtan al'ummomin Falasɗinawa. to kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yau za a ji cewa albarkacin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya wanda majalisar ɗinkin duniya ta ware gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ce za ta ɗauki matakan ƙara bunƙasa aikin jarida a ƙasar. Sannan albarkacin wannan rana ta 'yancin 'yan jarida muna tafa da tattaunawa da babbar editar sashen Hausa na muryar Amurka Grace Alheri Abdu bayan da wata kungiya Afirka ta bayyana ta tare da sauran mata da suka yi fice da irin gudunmuwar da suke badawa aikin jarida. A yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu El-Hikaya ke gabatarwa. Sannan za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta imel. amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa kasar Finland a yau Laraba domin halartar wani babban taro da shugabannin kasashe biyar na gabashin nahiyar Turai. Zelensky zai gana da Prime Minister Sweden eh, of Kristersson da na Norway Jonas Garstow da na Denmark Mette Frederiksen da kuma na Iceland Catherine Dottir a fadar shugaban kasar Finland Sauli Niinisto. Ziyarar ta zelenski a Finland na zuwa ne 'yan makonni bayan sanya kasar ta gabashin nahiyar Turai a matsayin mamba ta 31 ta kungiyar kawance ta NATO. Ana sa ran zelenski zai tattauna da shugabannin sosai dangane da mamayar da kasar Rasha ta kai wa Ukraine da kuma tsarin tallafin kasashen kawancen ga Ukraine. ruwan sama kama da bakin kwarya da suka haifar da ambaliya da zaftarewar kasa a kudanci da arewacin rwanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 109 kamar yadda kafar yada labaran ƙasar ta bayyana a yau laraba yayin da hukumomi ke ci gaba da neman waɗanda suka makale a cikin gidajensu ruwa mai cike da laka ya kwarara kan tituna kana ya lalata gidaje a wani hoton bidiyo da kafar yada labaran ruwanda ta fitar adadin waɗanda suka mutu sanadiyar ibtila'in ya kai 95 a lardin to amma kafar yaɗa labaran kasar ta bayyana adadin waɗanda suka mutu 109 haɗi da waɗanda suka mutu a lardi na biyu na arewaci a makwabciyar kasar uganda kuma a kusa da kan iyaka mutane shida suka mutu da tsakar dare na washe garin yau laraba a wani yanki na kudu maso yammacin gundumar kisoro bayan ruwan sama mai karfi da ya sauka akan tsaunukan yankin wani yaro dan shekara goma sha hudu ya harbe malaminsa a belgrade a babban birnin kasar sabiya da safiyar yau laraba kafin kuma ya buɗe wuta kan jami'an tsaro inda ya raunata mutane da dama kamar yadda 'yan sanda da shaidun gani da ido suka bayyana milan milosevic mahaifin ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar elementary ta vladislav ribnikar ya ce 'yarsa na cikin aji sa'ad da aka fara harba bindigar milosevic ya faɗawa wa kafar yaɗa labarai ta n1 cewa yarinyar ta sami damar kubuta yaron kuma ya fara harbin malamin su ne kafin ya fara harbin ba kakkautawa milan nedeljovic magajin garin gundumar tsakiyar vraka inda aka yi harbin ya ce likitoci na ci gaba wato na ci nan suna kokarin ceto rayuwar malamin 'yan sanda sun ce an kama wani ɗalibi ɗan aji na bakwai To an jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu fara da rahotonmu na farko. A yau uku ga watan Mayu shine ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Albarkacin wannan rana, ministan harkokin sadarwa na jamhuriyar Nijar ya yi jawabi game da matakan da gwamnatin ƙasar za ta ɗauka domin ƙara bunƙasa aikin jarida a ƙasar. A daidai lokacin da shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar ya ce 'yancin 'yan jarida shine ke tabbatar da cewa demokradiyya ta kafu a cikin kowace ƙasa. sai dai 'yan jaridar sun koka game da ɗimbin matsalolin da suka dabaibaye aikin nasu ga ƙarin bayani a rahoton haruna mamman bako. Yayin da duniya ke tunawa a yau da ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya, jamhuriyar Nijar ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen bin sahun takwarorinta na duniya domin karrama wannan ranar, inda Malam Muhammadu Lagwali ɗanɗa ministan sadarwa na ƙasar ya yi jawabi a kahohin yada labarai na gwamnati a madadin hukumomin ƙasar, inda ya bayyana wa 'yan Nijar ire-iren matakan da hukumomin jamhuriyar Nijar ke ɗauka domin ƙara inganta aikin jarida da ke baiwa 'yan ƙasar damar faɗin albarkaci bakunan su a cikin tafarkin demokaradiyya inda yake cewa zagayowar wannan ranar na zuwa ne a daidai lokacin da aka girka sabbin magabatan hukumar sadarwa ta wannan kasar da za su share shekaru biyar a nan gaba suna daidaita aikin jarida haka ma hukumomin wannan kasar tun daga shugaban kasa ya zuwa firaminista a cikin tsarin ayyukan gwamnati na shekaru biyar ta ɗauki matakan sai ta aikin jarida ta hanyar ɗaukar sabbin dokoki da za su gyara wannan aikin da ma sake raya yanayin aiki na kafofin yada labarai na gwamnati da masu zaman kanunsu tare da girka sabbin na'urorin da za su rusa a kamo talabijin a sauƙaƙe. A nasa ɓangaren Alhaji Mati Alhaji Musa shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta jamhuriyar Nijar cewa ya yi babu maganar demokaradiyya da zaran babu 'yancin 'yan jarida wannan ko a lokacin da yake yin furci a wurin wani taro albarkacin ranar ta yau ta 'yancin 'yan jarida inda ya ce idan muka taɓo aikin jarida wanda a yau muke tunawa da ranar 'yancin 'yan jarida yana nasaba da 'yancin faɗin albarkacin baki da ke zama wani gimshiki da ke tabbatar da demokradiyya wanda yake abin yau da kullum ne. sai dai aikin na 'yan jarida na cin karo da matsaloli da dama da 'yan jarida ke tunkara a cikin ayyukan nasu kamar yadda waɗansu daga cikinsu suka bayyana min a yau da sahi. Ban Musa Zika ɗan jarida ne a nan garin Birnin Kwanne. Babban matsala babban kalubale wanda mu 'yan jarida ke fuskanta shine rashin yanayi kyaukyawa na tafiyar da ayyukan namu idan aka ɗauka gwamnati ba ta kula da abin da ya shahi 'yan jaridu musamman ma a bangaren irin tallafin da ita gwamnati take cewa tana ba 'yan jarida an sha kai musamman kundi wanda ya kamata a ce an rattaba hannu a kan shi wanda zai ba da dama 'yan jarida su shiga cikin yanayi eh, mai kyau sai dai abun har yanzu dai eh, shiru kake shi kamar an shauka dusa saba a shi wani labari ba. Rana dai zuwaira bobe ma'aikaciya ce ko in jarida a idan mutane ana iya ganin kamar muna da inci amma in ka ɗauka a cikin yanayin tahiyar aikin namu a gaskiya muna fuskantar kalubale za ka gani an san matsayinka na ɗan jarida neman labaru kake za ka iya tahiya wani wuri ka ce kana son ka samu labari sai ka ga mutum ya gwada maka a'a shi bai iya magana da kai ko kuma a'a sai ka tai ka nemo wani sai ya bashi izini sannan shi magana alhalin shi ne a daidai wurin ko kuma aikin shi ne shi ya kamata shi muka bayani duk da samun ci gaba mai yawa a fannin aikin jarida a jamhuriyar Nijar ana iya cewa da sauran zomo kaba kasancewa 'yan jarida na fama da matsaloli barkatai da suka kasa cimma warwarewa daga hukumomin kasar ko da aikin na jarida zai samu ya sakata ya bararrake a jamhuriyar Nijar haruna na mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye ga murtala faruk sanyin na da ci gaban labaran duniya rundunar sojan ruwan amurka ta ce iran ta kwace wani jirgin ruwan dakon mai mai dauke da tutar kasar panama a mashigin hormuz a yau laraba irin wannan kwace karo na biyu da tehran take yi kenan a 'yan kwanakin baya-bayan nan rundunar ta bayyana jirgin ruwan da suna neovi ta ce dakarun juyin juyi halin musulunci na iran ne suka kwace jirgin rundunar sojin ruwa ta wallafa hotunan wasu jiragen ruwa na sintiri da suka kewaye tankar man jiragen ruwan sun tilastawa jirgin dakon man karkatawa zuwa yankin ruwan iran da ke gabar tekun bandar abbas in ji rundunar sojin ruwan ayyukan na iran sun wa dokokin ƙasa da ƙasa kuma suna kawo cikas ga tsaro da zaman lafiya a yankin inci a cewar rundunar ta biyar a cikin wata sanarwa iran dai bata yi gaggawar bada bayanin kamin ba rundunar sojin isra'ila da mayakan falasɗinawa sun ci gaba da musayar wuta da sanyin safiyar yau laraba a zirin gaza da wasu makwabtan al'ummomin falasɗinawa rundunar sojin ta isra'ila ta ce jirgin samanta ya kai hari kan sansanonin soji da wuraren horar da dakaru da na adana makamai kazalika da wata maboyar karkashin kasa ta hamas an kuma ga na'urorin tsaron isra'ila suna kakkaɓo rokoki da aka harbo daga gaza rikicin ya biyo ne bayan mutuwar wani babban fursuna ba ne da ke tsare a jiya talata bayan yajin aikin cin abinci da ya yi na tsawon watanni uku. gaida Murtala Faruk Sanyin da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata ƙungiyar ƙarfafawa 'yan jarida mata a Afirka Women in Journalism Africa ta fitar da sunayen mata 25 da suka fi yin fice a fannin gogewa aikin jarida a wannan shekara ta 2023. jerin sunayen da ƙungiyar ta fitar take fitarwa a duk shekara ya kasance wani babban karamci ga mata 'yan jarida da sunayen da suka fito. Babbar editar sashen Hausa na murya Amurka Grace Alheri Abdu na cikin 'yan jarida mata biyar da kungiyar ta bayyana a matsayin waɗanda suka fi yin fice a Afirka a bana ta fannin ƙwarewa da jajircewa wajen bayar da rahotanni masu tarihi masu tasiri a rayuwar jama'a. Yanzu haka muna tare da ita Grace mai zaki ce akan wannan babban matsayi. Wannan ne karo na biyu da wannan kungiya ta sa suna na ajerin mata 25 'yan jarida da suka fice a kasashen Afirka. Na farko shine bara bayan da suka sa suna na aka turo min da wannan ne karan farko da ma na san da wannan kungiyar ban san ina ne take da shalkwata ba ban san su wane ne suka kafa ta ba na dai san kungiya ce da ta haɗa kan 'yan jaridu mata a nahiyar afirka mu a najeriya muna da kungiyar 'yan jaridu mata ta najeriya wadda da ɗaɗɗan kungiya ce kafin ban najeriya ma na yi shugabancin kungiyar a jihar plateau mm. to na san da zaman wannan kungiya amma wannan dai kamar yadda na faɗa bara ne na san da wannan kungiya amma ba bara aka kafa ta daɗe ana suna yin wannan aikin babu shakka zara eh, duk lokacin da aka nuna ana jin daɗin abin da kake ko kuma aka yaba abin da kake kamar uwa ce eh. ɗanke wani abu kika yaba mashi zai ji daɗi <laughs> to saboda haka ina godiya kwarai da gaske domin wannan karamci kuma kamar yadda kika gani mata ne 25 akwai kadira ahmed wata fita ta jarida ita ma 'yar arewacin najeriya akwai bilkisu labaran a cikin eh, mata dai 'yan arewa da aka karama akwai mata dai ne 25 a dai mata a fannoni daban-daban aka yaba ayyukan da suke ba. Tasirin sa aikin jarida. To tasirin sha aikin jarida kamar yadda na faɗa shine idan duk lokacin da kika yi wani abu da aka yaba yana ƙara baki ƙwarin gwiwan ƙara himmatuwa a wurin wannan aikin kina yi ne domin jama'a kuma jama'an suna gani kuma jama'a sun yaba zai ƙara baki ko ba komai zai ƙara baki ƙarfin gwiwan yi. E, yau ce ranar 'yancin 'yan jarida na duniya mm. kuma akwai ƙalubale da ke tattare da aikin jarida me za ki ce a To bari in faɗi tunda harka magana ce muke ta mata bari in tsaya kan ƙalubalen da mata suke fuskanta duk da yake dai 'yan jarida a ko'ina a faɗin duniya suna fuskantar kalubale akwai waɗanda ba masa da sukunin yin aikin su yadda ya kamata suna tsoron akwai waɗanda ake kamawa akwai waɗanda ake ɗaurewa akwai waɗanda suke rasa rayukansu a wurin aikin jaridan nan to waɗannan kalubale suna nan a ko'ina to mu mata kalubalen aiki mu mata yayin da maza suke fuskanta waɗannan muke fuskanta tare da su to mu tafi yawa na farko dai ba akwai wurare da dama da ke mace ba za ki iya shiga ba ba wai ba za ki iya ba sai dai akwai dalilai da dama da ba za a so a ganki a waɗansu wurare ɗin nan ba mm. kana akwai kuma waɗansu ayyuka ma akwai abubuwan da kin na son ki tilas ki ja baya mm. saboda kina tunanin idan kika je wannan wurin ya ne za ki fita mm. ah, akwai 'yan jarida mata da dama da aka yi musu fyaɗe a wuraren ayyukansu mm. akwai 'yan kai ko ni lokacin da na je a ah, wannan zanga-zangan 'yan sas ɗin a najeriya eh. lokacin da aka tsare ni a wani wuri ana magana cewa ke ma a ki na mace ga ki da ganin ki an ganki uwa to inda namiji ne eh. komi girman shi komi ba za a ba wanda zai ambaci jinsin shi akan abin amma ke da yake ke mace ce mm. jinsin kin kadan za su yi magana akan ko zaki yi ko ba zaki yi ba to dan ni ina mace kada faɗi gaskiya dan ni ina mace kada in je wuri kaza dan ni ina mace kada a faɗa ansa kada in aiki kada ki aikin ki to akwai waɗannan kalubale a aikin mu na mata.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 Shugaban kungiyar ta sa Alhaji Ibrahim Goje ya ja hankalin iyaye musamman ma mata su rufe ido su bar doka ta rika aiki a kan yaran da suke barazana ga jama'a da haka ne zai taimaki dukkan al'ummar anguwar da ma Kano gaba daya. Ku yi hakuri iyaye mata iyaye mata gaskiya suna ba da contribution wajen kashi saba'in wajen lalacewar yara. Wani uban za ka ce shi babu ruwansa yi abin da zai yi ya yi abin da zai amma ana kama yaro farko wanda zaka ga ta taimaka sallama a kofar gidanka uwar yaro ce ko ta sa ma kuka ko ta ce ita danta an tsane shi ko ta ce menene nakan gaya musu na ce ai ba su faɗe ga yara na unguwa kala da yawa me yasa ba a yi musu ba sai naku sanda ku suke zuwa su sai da kwaya suke zuwa su yanki mutane suke zuwa su tsallaka gida da daddare ana kwance ana bacci su zara wuka su ce da mutane a ba su wayoyi ko kuma a caka mutum duk lokacin sanda ake waɗannan abubuwan ku taɓa ofan ba sai ku yayanku da suka yi laifi saboda haka shine yanzu kuka fito kuke buƙatar a baku yayanku to gaskiya magana ta girma Allah ni dama tsari na na faɗa ko ɗan da na haifa na ciki na ba abin da ya shafe ni doka ta aikin ta a kansa kuma abin da ya shuka shi zai girba gaskiya magana ta Allah mun dan samu matsaloli akan iyaye mata kuma har yanzu ma yawancin duk matsalolin da muke samu a kansu ne amma ka toshe kunnen ka kai aiki iyaka tsakaninka da Allah wannan shine kalubale da muke samu daga wajen iyaye mata akwai yaran da ina ji ma yanzu har yanzu suna can a prison kuma alhamdulillahi mu dai ba ma an yi ma a karɓe sa abin ya kiwa mu muna da matakai kala-kala wanda a zahiran magana idan duk karfinka duk matsayinka idan har ka zo ka keta unguwar gyare-gyare to fa abin da zai iya raba mu da kai shari'a ce saboda mun san me yancin mu mun san me mutuncin mu kuma mun san me waye kuma ko kai waye kuma yanzu ma a takaice abin da muka yi muna za muna na mun fara kwamiti za mu rubuta wa 'yan siyasa gabaki ɗaya suna jam'iyyu cewa duk mutumin da zai shigo cikin wannan unguwa ta gyaɗi-gyaɗi to ya rubuto wa kungiya a rubuce cewa zai shigo ya kamfen ɗinsa alhamdulillah za mu baka goyon baya mu baka yan security ka je ka yi kamfen ɗinka ka fita amma saɓanin haka idan har ba kai ba ka shigo mana unguwa ka taya mana da hankalin iyayenmu da 'ya'yanmu da matanmu to fa ina muku tabbacin ko matsayinka duk matsayinka kowa ya abin da zai iya raba mu da kai shara ce don za mu iya karɓa hakkinmu ko ta wani hali ɗan ƙasa ne kai yan ƙasa ne mu ba wai yanci fi mu ba kuma wai wani constitution ne na Najeriya ya dora kai ya ce kai kafi mu ba tun da ƙura'a ka zo nema to ka zo ka shiga amma sai ka gaya mana in ka gaya mana falilla alhamdu za mu goya maka baya ko jam'iyyar waye mu babu mu ba ma siyasa ba ma siyasa kungiyar mu babu siyasa amma kuma ka kawo mana blueprint naka cewa a alƙawancin me za ka taimaka wa yaran mu mu matsalar mu kai ba ma matsalar mu gyare-gyare ba duk ma ƙasar na matsalar na matasa ne matasa ne kuma wallahi in ka ga ɗan abin da ake ba su ba wani abin kirki ba ne ba a zo a dinga amfani da ku a baku kayan maye ku sha maye ku shigo cikin unguwa na iyayenku ku dinga rashin mutunci da iskanci da abubuwa kala-kala sai ya ci ya gama ɗauke ku da shi har abada so ya kamata matasa ku tsaya ku yi ta nutsu duk mutumin da ya kuma cewa ku fito ku ce ɗebo ƴaƴanka mu tafi da su in ma menene rigima ce ai da ƴaƴanka dan in ka samu mulkin ƴaƴanka ne za su fara mura so wannan shine abin da muka yi shirya kuma za mu tutturawa duka su daraktocin kamfen na kowace jam'iyya cewa ga buƙatar da muke so idan za ku shigo unguwarmu ku rubuto mana a rubuce idan ku rubuto mana a rubuce mun san da zuwan ku mun san kuma yadda za mu ba ku tsaro in Allah ya da ai a gama lafiya shirin arewa yau ake sauraro daga nan muryar Amurka. Arewa ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Ga kaɗan daga rayun mazauna unguwar kan tasirin aikin wannan kwamitin da suka ce mutane a yanzu kan iya barci ido biyu a rufe, ko mutane kan iya rike wayoyinsu na salula a hannu ba tare da fargabar wani ɗan ta'adda zai fito da wuka ya raba su da dukiyarsu ba. Sunana ba Bashir Mahmud Baffa haifaffen cikin gyaɗe-gyaɗe kudu gaskiya ba karamin ci gaba aka samu ba a cikin wannan unguwa ta mu mai albarka tunda an haife mu a cikin unguwan nan mun tashi mun san yadda unguwan nan take unguwa ce da muke da zaman lafiya da kwanciyar hankali babu tashin tashin hankula da yawa amma daga baya baya bayan nan sai aka samu canji wasu miyagun mutane bata gari suka shigo suka zo suka canza unguwar da tsarin ta baki daya sai da ta kai mutane zama ma a cikin unguwa a layi ya gagare su mutum zai fito ya fito yana kofar gidansa gaban mutane jama'a za a buɗe wuka a sare shi a kwace wayarsa da irin makamantan irin wannan ɗabi'u na shaye-shaye da kaga yaro ya zo ya addabi mutane amma cikin yarda Allah da Allah ya kawo mana wannan kungiya karkashin jagorancin Ibrahim Goje ba karamin tasiri ta yi ba saboda duk mutumin da ko zuwa kai yanzu ko da kai bako ne ka zo a wancan lokacin da muke cikin wannan matsala kuma ka dawo a yanzu zaka san ba karamin kokari wannan kungiya ta yi ba domin an samu kwanciyar hankali yanzu wannan dan hayaniyar da kake ji a kusa samari ne suka yi dandazo suna zaune suna hira suna wasannin su wanda a cikin watanni ko 'yan shekarun baya kaɗan da suka wuce wannan abun ba zai yi ba amma za ka ga yanzu kowa yana walwala karfe da gana har karfe sha biyu za ka iya fitowa ka zauna a cikin unguwan ba tare da kana fargaba wani abu zai faru ba wannan abu ba karamin ci gaba ba karamin daɗi yayi wa mu mazauna wannan unguwar ba kuma alhamdulillah dama abin da ake so kenan a samu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan kuma yara da muke da su su zama sun san mutuncin mutane sun tsaya akan kafafuwansu sun nemi sana'a sun daina wannan zaman unguwa da suke da sauransu so alhamdulillah muna ƙara godiya da dukkan waɗanda suka sa hannu a cikin wannan tafiya kuma gashi nan kwalliya ta biya kuɗin sabudu muna kuma addu'a Allah ya sa wannan abu ya ɗore Allah ya ƙara ƙarfafa su duk waɗanda suke da hannu a ciki Allah ya ƙara musu jagoranci To salamu alaikum da farko dai sunana Hassan Ali Kacak wannan shi gaba da muka samu a cikin wannan unguwa mai albarka ta gyaɗe-gyaɗe kwamitin 'yan sa kai za a ce kenan ko vigilante karkashin alhaji ibrahim goje hakika wannan kwamiti ya kawo ci gaba sosai cikin wannan unguwa wanda idan ka hada a shekarun baya halin da wannan unguwa take nema ta shiga dangane da yanayin sha da shaye-shayen kwayoyi haka da kwaci haka da yawan rigima irin ta harkar daba wanda ta kai ta kawo a jihar kano gaba daya kusan duk sanda ka je bangaren tsaro haka zaka ji yawan yawanci yan sanda ko kwamishinan police suna complain akan gyaɗe-gyaɗe gyaɗe-gyaɗe har ta kai gaban ma da idan ka shiga hannun jami'an tsaro ya zama kai dan gidi-gidi ne to zai iya cewa idan me za a ce abin da hausa suke faɗa ido zai raina fata to alhamdulillah amma sakamakon zuwan wannan kwamiti Allah ya kawo sauki sosai kusan abubuwa da yawa an samu gyararraki dangane da yanayin shaye-shaye kamar da yake ni gidan mai nan kusa da primary wannan guri da ya zama kamar shine headquarter ta yan shaye-shaye a nan suke taruwa su yi shaye-shayen su mitin ɗinsu da dai abubuwan su duk da ya kama amma alhamdulillah zuwan wannan kwamiti samu gyara sosai wanda da a unguwar gyaɗi-gyaɗi kana matashi ko kuma kana mace baka isa ka fito da daddare da wayar ka a hannunka ka kai tsaye za a tare ka kawo waya kamar wanda aka baka ajiya ko kuma mace haka baki saki fito ke kaɗai ba ko dai a tare ki a miki kwacen kuɗi ko kuma a miki kwacen waya ko kuma a razana ki wanda idan zan ba da misali akwai yaro kaninmu ne wanda kwanaki yana kwance ma a kofar gidansa irin kwanciyar zafi haka suka zo suka kwaci nansa kuma suka soka masa wuka wanda ba dan Allah yana da sauran nisan kwana ba da yanzu yana yanzu wani zancen aiki to alhamdulillah amma sakamakon zuwan wannan kwamiti duk wannan abubuwa an samu gyara wanda da unguwan nan shan wiwi ya zama kamar irin yadda aka kunna sigari kana yau kana sha haka shan wiwi ya koma gyaɗe-gyaɗe wanda za ga yaro karami ya kunna taba wiwi yana tafiya yana sha yana busa da sama amma yanzu kaga sakamakon wannan zuwan kwamiti alhamdulillah duk wannan abubuwa sun gyaru unguwa ta yi lafiya yanzu sai ka karfe goma sha biyu karfe ɗaya kana zaune a kofar gidan kana danda da nawai ka babu abin da zai faru. a watannin baya ma a gombe wasu miyagu sun yi amfani da wuƙaƙe suka yi kisan gilla ga matashi a walu ɗahiru mai mai dan anguwar jeka da fari dan kawai su kwace wayarsa ta salula. masu raro da wannan zamu dakatar da shirin wannan mako makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar amurka Ni Nasiru Adamu Eli Kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sai ku To madalla an gaishe ka yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuma sauraro kukan aiko mana ta imel. To sakonni nan guda uku da za mu karanta yau sakonni ne da suka jibinci Wannan rana ta 'yan jarida sako na farko ya fito daga hannun Babande Maman Bande. Mai cewa muna taya ma'aikatan VOA murnar bikin zagayowar ranar 'yan jarida ta duniya. Allah ƙara muku basira da ɗaukaka. Allah kare 'yan jarida a faɗin duniya baki ɗaya amin. Sai kuma ra'ayin Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a. kai ko cewa kai kafofin yada labarai a duk inda kuke da fatan za ku ci gaba da baiwa ma'aikatan 'yan jarida kwararren horo ta yadda za su rika yin aikin su akan gaskiya da adalci banda amsar na goro ko toshiyar baki wajen yada labarai duba da ganin akwai waɗansu bara gurbin 'yan jarida da ke sauka akan layin aikinsu ra'ayi na ƙarshe da ya shafi wannan rana shine ra'ayin aisha abubakar lawan gidan dan maye ke ko cewa kika yi yau ne ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya a don haka ina taya ma'aikatan sashen hausa na murya amurka murnar shiga wannan rana bayan haka ina kira ga mahukumtan wasu kasashen duniya waɗanda suke cin zarafin 'yan jarida da su ji tsoron allah su daina saboda 'yan jarida su suka fi kowa ba da gudunmuwa a kan jama'a mai da haska fitila kan harkokin duniya. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu dama karantowa yau kenan sai ku ci gaba da rubutowa sannan hankali za mu rika karantawa. Masu sauraron mu ga wannan. lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar a yi wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen hausa na muryar amurka ta hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar asabar alasa mu dace da wannan muka zo shirinmu kuma na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To zara shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa kasar Finland a yau Laraba domin halartar wani babban taro da shugabannin kasashe biyar na gabashin nahiyar Turai. Ana sa ran kuma za su tattauna da shugabannin dangane da mamayar da kasar Rasha ta kai wa Ukraine. ruwan sama kama da bakin kwarya da suka haifar da ambaliya da zaftarewar ƙasa a kudanci da arewacin ruwanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 109 kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar ta bayyana a yau Laraba yayin da hukumomi ke ci gaba da neman waɗanda suka makale a cikin gidajensu. To masu sauraro da haka muka ka karshen shirin namu sai kuma a dakace mu shirin sai a dakace shirin na yau da gobe kuma idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT na Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. a madadin murtala faruk sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya ba da umarni dadi balawe da injiniyan mu na yanzu ni zahra aminu fage nake muku fatan alkhairi mu huta lafiya.